Mazauna kasuwar shanu ta lobanta da ke garin Umuceza a jihar Abia galibi matasa sun gudanar da zanga-zanga a safiyar jiya Asabar don bayyana fushin su kan kashe wani makiyayin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka yi a dajin wani ƙauyen garin. Matasan dai sun fansama ne a ɗaruruwansu a kan babban titin Inugu zuwa Fatakwal, inda suka yi zaman darshen suna ƙona tayoyi tare da kokawa kan wannan ɗanyen aikin. Lamarin da ya tsayar da zirga-zirgar ababen hawa a kan titin na tsawon sa'o'i da dama. Wani ganau Alhaji Magaji Daidai ya shaidawa muryar Amurka yadda lamarin ya faru, inda ya kara da cewa kalla shanu goma sha tara ne maharan suka kashe dajin ƙauyen. A yau da safe bai na samu da shanu za su tafi kewo. ta take nan gabar da wajen zini makaranta. A nan ne suka tsaye su da bindigogi suka ta harbin shanu a takaice dai sun kashe mana saniya goma sha tara. Mutanen mu sun tsari hanya a bankwa na polis ta zo wurin. Ta ce ta gaggawar da aka kashe ta je ta samu mutane ta roƙe su ta ce su yi haƙuri za ta je su samu mai girma gwamna ta mai bayani. Sakataren ƙungiyar 'yan kasuwar shanun Alhaji Awal Hamman ya yi ƙarin haske tare da cewa hukuma ta riga ta shigo cikin lamarin a yayin da ƙura na ci gaba da lafawa. A wayewan garin yau akwai wasu shanu da aka sauke sai kai na kai suka dan kora shanun zuwa daji dan gefe gefe gaban gari nan wanda muke makwabtakar da su kawai da sarari aka fada ma gaina kan da duka aka kashe guda daya gaina ko aka fillike kansa aka yanka gaban sa aka tafi da shi shanu kuma an kashe manyan manyan shanu guda goma sha tara to a wayi gari yara sun je dauko gawan mamaci da wasu shanu da aka dan sa maka yanka da mushe ma babar ya shan ba suna dawowa da shi kuma yara wanda ba san zama yau da gobe ba sai suka dan tare hanya nuna dai hau fushin su da jajirce mun ba su hakuri don wanda ya faru ya faru amma mu tsaya za mu bi kadun wannan abun suka tsaya suka yi zanga-zanga ka rufe hanyar nan guda daya wanda ta fito zuwa Port tafiya da dawowa duka su karfe to amma mun ta ba su haƙuri mata police commissioner Abia State CP Janet Abede ta zo ta ba da haƙuri ta ji daga gawar nan kuma an amince an ba da haƙuri yana hanya eh, yanzu dai an samu dan kwanciyar hankali kuma madan ta ba mu ashora cewa su yi haƙuri za ta gaya ma gwamna ga abin da ya faru da mutanen nan zuwa ranar Litinin za a je masu dukiyar nan a kai kuka gaban gwamnati to sai dai dama bata samu ba wajen tabbatar da aukuwar wannan lamarin daga bangaren hukuma saboda duk yunkurin samun kakakin rundunar 'yan sandan jihar Abia Mr. Geoffrey Ogbonna ya ta wayar tarho ya ci tura. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.